الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته الحب القلي عن ذل والذل القلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله والله غني على العالمين فهي له من جهة محبته لها وجزاه بها ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاسد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية محلكة إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به أمور جليلة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 na modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata nawa ne ga wata tara ko? sha hudu na a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya yi daidai da nawa ne sha ɗaya ga watan goma sa sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta miladiyar dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'malin al wallafar shaykhul islam أبو العباس ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة أولا درسي كو مجلسي نامو ننوى نقوم شاهدو a jerin gwanan ko majalisanmu wannan shine na nawa na hamsin da takwas bayan tsaiko da muka samu saboda azumin watan ramadan ba zan ce bayan hutu ba don na san babu wanda ya huta tun daga wannan lokaci zuwa yanzu dan adam ubangiji ya halicce shi cikin wahala bisa wahala laqad khalaqnal insana fi kabad haka babu wani lokacin da dan adam zai huta sai lokacin da ya mutu da imani ya mutu da tsoron Allah idan bai mutu da imani ba bai mutu da tsoron Allah ba ba fa zai huta ba kuma ma gara ma nan din kowace irin ma rayuwa yake ciki kowace irin azaba yake ciki sai ya gwammace nan din da ta can Allah ya tsare mu mun tsaya inda malamin zai yi fara magana a kan ta'arifin al'ibada al'ibada kalma ce wacce take da saukin faɗa amma kuma ta kunshi rayuwar ɗan adam duka duka motsi tashin ɗan adam a gurin ubangiji ibada ne ko dai ya yi shi don Allah ko ya yi shi don wani Allah idan ya yi shi don Allah to ya yi abin da ake cewa ibada sai ya jira sakamakonsa ko ma ya fara samun sakamakonsa tun a duniya idan ya yi shi don wani Allah nan ma sai ya jira sakamakonsa sauraka babu wani motsi na ɗan adam da yake fita daga da'iran nan ta al'ibada shi yasa malam ya ce mana wal ibadatu hiya الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه wato ibada ita ce matukar ko manufa ta ƙarshe wacce saboda ita ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayansa ubangiji ya halicce mu saboda wata manufa ta ƙoli manufan nan ta koli ita ce ibada min jihati amrillahi wa mahabbatihi wa ridha ta bangaren kasancewar ubangiji yana umarni da wannan yana kuma son wannan ibadar kuma ya yarda da ita wannan shine abin da yasa ubangiji yayi yi mu ba wanda ubangiji ya halicce shi a wannan kasa dan kawai ya zo ya rayu a katsina ya mutu a katsina ko dan ya ci abinci ya sha ko dan ya yi mulki ko dan ya tara dukiya ko dan ya tara zuriya ko dan ya yi matsayi ba wai dan wannan ubangiji ya halicci kowa ba a'a ya halicce mu ne domin mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kamar yadda yace ban halicci aljannu ba da mutane sai dan su bauta mu illa liya'budun wannan lamun din lamul ghaya ce wato sai dan su bautata mu don haka bauta ita ce nihayar abinda ubangiji ya halicci dan adam saboda shi wannan ayar wasu malamai suna cewa ubangiji ya faɗi lamul gaya ko ka ce lamul ta'alim menene dalilin da yasa Allah ya yi ni ya yi ka ya yi kowa da kowa sai ka ce dan mu bauta masa to shin kowa da kowa ne yake bauta wa Allah a'a akwai wanda yake bauta wa Allah akwai wanda baya bauta wa Allah to ya kuma zai ce ya yi mu dan mu bauta masa ya ce ya yi mu don wasu su bauta masa wasu kuma su bauta masa a ya yi mu don mu bauta masa saboda bauta iri biyu ce akwai bautar da mutum zai yi bisa zaɓinsa bisa ya yarda bisa yana so wannan ubangiji zai ba shi lada a kanta akwai kuma bautar da ɗan adam zai yi wa Allah ko ya so wannan ba ta sa ɗan adam ya samu ɗaukaka a gurin Allah don haka duk ɗan adam ko ya bauta wa Allah ko kai ya bauta wa Allah dole ne sai ya yi bautar Allah din akwai ɓangaren da bautar za ta amfane shi akwai kuma sanda zai yi bautar ba za ta amfane shi ba domin idan muka ce bautar Allah shi ne miƙa wuya da saduda da saranda ga umarnin Allah da ainihin bin dokokinsa to za mu ga dokokin ubangiji sun kasu kaso biyu akwai dokokin da suke a sunan ne alkauniya akwai kuma dokokin da suke a sunan ne a shar'iyya a sunan alkauniya shine irin zubin da ubangiji ya yi wa halittarsa tsarin da ya aje halittarsa a kai wanda dole ne halittar nan ta sadu da tabi wannan tsarin ga ubangiji ya halicce ka da kafafuwa biyu don ka yi tafiya ya halicce ka da hannuwa biyu don ka ɗauki wannan ka aje wannan ka karɓi wannan ya halicce ka da idanuwa guda biyu don ka yi kallo da su ka gano abu ka hango shi ya halicce ka da hancin da za ka yi shaƙa ka shaƙi numfashi ka shaƙi iska ka face majina ya halicce ka da baki wanda za ka ci ka sha da shi to kaga wannan duk tsari ne da ubangiji ya yi maka sannan ya sanya maka wani tsari har ila yau na yadda za ka rayu a doron ƙasa dole in za ka rayu ka shaƙi numfashi ka shaƙa ka fitar dole ne ka ci dole ne ka sha dole ne ka yi bacci duk wannan tsari ne na ubangiji da ya sanya wa ɗan adam dokoki ne da dole ya bi su waɗannan su ake kira a sunanul kauniya babu wani ɗan adam da zai ce ya fi ƙarfin yabi wannan dokoki ko ya musulunta ko bai musulunta ba ma'ana ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko bai faɗa ba dole ne wannan dokokin da ubangiji ya tsara dan adam a kansu ya so dan adam ya rayu a tsakankaninsu dole ne ya rayu a cikinsu bai isa ya ce zai canza wata doka daga cikin waɗannan dokokin ba bai isa ya ce shi kafafuwansa ba da su zai yi tafiya ba da hannayen hannayensa zai rika tafiya kawai dan ya bijire ya kangare ya yi taurin kai bai isa ba kamar da zai ce bai isa ba ya dauki ayyukan da hannaye suke yi ya danka wa kafa ce da kafarsa zai ɗauka ya mika ya bayar ya karba bai isa ya ce zai yi wannan ba ko ya ce shi tun da dai ma har Allah ne yake so a ci da baki to shi ya daina ci da baki ta hanci za a dinga dura masa abinci ce shi duk sanda aka abinci shi ba zai daba ya ci daga ko ya ce a shi tun da an sanya idanu su ne hango gaban ka kafin nan shi a rufe masa idanun a buɗa masa wasu ta keya. har bai isa yi wannan ba ko ya ki ko ya so dole ya bar wannan tsarin na ubangiji ya tafi a haka sannan bai isa tsarin da ubangiji ya sanya masa na rayuwa na bacci da hutu da ci da sha ya ce duk zai musu tawaye ba ce shi yanzu zai zama dan tawaye ga Allah ba zai rika ci ba tunda Allah ya ce a ci a sha wa kulu rabu a alqur'ani to shi ba zai yi aiki da su ba don haka ba zai ci ba ba zai sha ba in ya isa ya faɗa mana ko ya ce shi ya daina bacci tunda ubangiji ya sanya wannan bacci ka'ida ce doka ce ga dan adam ya yi shi ce to shi yanzu ya yi tawaye dan tawaye ne dan tawayen bacci ba zai rika bacci ba ko in ya gaji ba zai huta ba babu dan adam inda ya isa saboda kangarewa da kaucewa hanyar Allah ce zai yi haka to kaga wannan dole ne ya bi waɗannan asunanul kauniya? akwai asunanul shari'iyya waɗanda dokoki da ubangiji ya sanya na shari'a wanda ya aiko manzanninsa da su ya aiko ya saukar da littattafansa suna kunshe da su na cewa yi kaza bar kaza yi imani da kaza ka kafircewa kaza wadan duk sunan ne shar'iyya aka shar'anta mana imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da manzanninsa da littattafansa da kaddara aka shar'anta mana sallah azumi zakka hajji waɗannan ayyuka ne da ubangiji ya shar'anta wanda suna karkashin abin da ake cewa sunanin lahi shar'iyya ko al'awamir ash-shar'iyya to kaga anan dan adam yana iya yadda ya bi ko ya ce ba zai ba ubangiji ya ba wa dan adam zafi a wannan anan ubangiji bai tilasta masa ba bai tirsasa shi ba kamar yadda ya tirsasa masa ci da sha bai tirsasa masa wannan ba kamar yadda Allah ya ce inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya nuna wa dan adam tafarki tafarki mai kyau da mara kyau ko dai ya gode ko ya kafirci man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce wa hadainahu najdai mun shiryar da dan adam tafarki guda biyu to kaga anan ubangiji ya ba wa dan adam zamar ya zaɓi wace hanya zai bi wani rayi zai taka to wannan anan ne ubangiji yake ware mutanen kirki da wanda ba na kirki ba shine abinda ubangiji ya faɗa wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi ko wa ilayhi turja'un ga ubangiji wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suka miƙa wuya sun so ko sun ki taw'an wa karhan sun so su bi Allah ko kuma sun ki su ba Allah din wato da san su ko da rashin san su da yarda su ko da rashin yarda dole ne sun miƙa wuya ga Allah kaga a nan sunan alkauniya sun shigo saboda haka ɗan adam idan ya bi Allah ta fuskar bin umarninsa na shari'a da barin abubuwan da ya hana ya zama mai bauta ga Allah wanda yake da kusanci ga Ubangiji yake kuma sauraron kyakkyawan sakamako a gurin Allah idan kuma ya ƙi bin Allah ta wannan nahiyar wanda kuma dole ne ya bi shi ta nahiyar sunan kauniyar. to kaga anan ya zama nan ma ya zama almu'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala ko ya ki ko ya so bawa ne ga Allah shi yasa ubangiji ce in kullu ma in kullu ma fi samawati wal ard illa ati rahman abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana matsayin bawa sai ya je ga Allah a matsayin mai bauta gare shi yana matsayin bawansa da kuka ce bautar iri biyu ce akwai bautar da zaka samu lada akwai bautar kuma da zaka yi ka tilas to idan dan adam ya yarda da umarnin ubangiji ya karbi shari'arsa ya yi imani da abin da ya faɗa to sai ubangiji ya dinga ba shi lada a yayin da ya bi lahi kauliya din ma musamman idan ya yi ikhlasi a cikin aikata su in ka ci abinci ka sha don ka samu karfin yin ibada ubangiji sai ya baka lada a cikin abincin da ka ci da abin da ka sha haka nan idan ka yi training domin ka samu karfi ka zama abin nan barde wato ka zama wani mujahidi ka fita jihadi to ubangiji sai baka lada kan wannan training da motsa jiki da kai duk da gashi zaka samu karin lafiya don haka ayyukan almubahat ubangiji zai iya baka lada akan su matukar ka nufi Allah da su to wannan shine ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljannu da dan adam don su bauta masa wannan ibada din ta kuma samu ko dai mutum ya bi ta hanyar da ubangiji yake so ko mutum ya bi ta hanyar tilas bautar dai ta samu don haka ba za a ce a nan muradullahi qad takhallafa ba kace Allah ya yi dan adam da mutane dan su bauta masa amma bai ci nasara ta wani bangaren ba wasu sun ki bautar ba za ka faɗa aka ba in ka fahimci cewa dukkan wata doka da za ka bi ta rayuwa bauta ne ga Allah to za ka fahimci kenan ɗan adam da aljan da dukkan wata halitta da ubangiji ya yi masu bin wannan doka ne ta hanyar da suka so ko ta hanyar da basu so ba wa biha arsalallahu rusula wa anzala alkutuba kutuba da ita ne wannan ibada ubangiji ya saukar da ya aiko da manzanni duka ya kuma saukar da littattafai gaba daya وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته بوتا وشتكي تشرع bin dokokin Allah na shari'a tana da ka'ida ba wai kawai ka bi tsoron abin da aka ce kai ba a ganka kana sallah ko a ganka kana zakka ko a ga kana azumi ko a ga ka fita jihadi ko a ga kana sadaka ba wai wannan shine kawai ake cewa zakka ba ka ake cewa ibada ba a ibada dole ne ta kunshi cikakkiyar soyayya da soyayya ta koli ga Allah sannan wa kamalar zulli lillahi wa nihayata ta kunshi kamala ta kaskantar da kai ga Allah ta kunshi kaskantarwa ta koli ga Allah saboda haka ibada sai ta haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu take zama ibada ka yi ta tare da so na koli so na ƙarshe da babu wani so sama da shi ga Allah sannan kuma ya kasance ka yi ƙasƙantar da kai ka sadu da kamin ƙauya ga Allah to lokacin da kai ibada tare da waɗannan sharuɗa to sannan ne ake cewa ka yi ibadar da ubangiji zai baka lada a kanta ka yi ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da ita ka yi ibadar da littattafan Allah suka zo gaba ɗaya suka koyar saboda haka wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani haka ibnu qayyim yake faɗa ibadar ubangiji shine ghayatu hubbihi kaso ubangiji so na koli ma'a zulli abidihi kuma kana bautar tare da kaskantar da kai huma qutbani waɗannan su ne shika-shikai guda biyu waɗanda su suke ɗauke da ibada idan ɗaya ya goce to ibada za ta rushe ba sunanta ibada saboda ka lokacin da ka zo kai alwala za ka yi sallah ka zamana a zuciyarka kana halarto wannan sallah abu ne da Allah yake so don haka kana yi don san Allah san Allah kuma so na koli sannan kuma cikin sallah din ka kaskantar da kai da tadarru'i da khushu'i da khunu'i ga ubangiji ba kana yi kana jin wani girman kai ba kaji kamar kana yi wa Allah alfarma don haka kana jin kamar kayi wani abin da ubangiji zai more ka da shi a'a kai tare da jin kaskanci kai ne har yanzu a ƙasa kuma kai ne mai morar abin kai ne mai amfana da abin to a lokacin yake ibada saboda haka kaga sallar munafukai da ta za ta cika sharuɗan salloli watakila ma wani munafikin in ya so ya ga wato ya nuna munaficinsa tsirara zai iya yin sallar da ta fita kama ta fita limamin ka to amma kuma sallar tashi duk a banza ubangiji ya tsine ma wannan mai irin wannan sallah din fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un ubangiji ya tsine ma wannan sallah ga ta dai a zahirin ta sallah ce to amma kasancewar ta ba a yi ta dan Allah ba babu kamalul mahabbati lillah a cikin ta babu nihayatu dhulli lillah a cikin ta sai ta zama ba ibada ba shi dole idan za ka ibada ya zama na kayi ta tare da halartu cewa ubangiji kake yi wa kuma kana matukar san Allah a cikin wannan ibada da kake yi ba wai kawai ka ga takura maka aka yi ba ko wanda yake ganin sallah dinnan fa takura masa aka yi ba dan ta zama tilas ba fa shi fa da ba zai yi ba da yau za a ce an an aiko da wani annabi a ce an ɗauke sallah shi zai fi kowa farin ciki daman tana takura masa cikin harkokin ayyukansa da kasuwancinsa to za an ɗauke masa alhamdulillah to a gaskiya wannan haɗari ne kwarai da gaske ko ka ji mai mutum yana cewa na yi sallah na huta wato wani abu ne akan ya yi sallah ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha sallar isha'i tana da nauyi akan munafikai saboda haka nauyi suke ji ga wani abu ne suka ɗauka mai nauyi shi yasa da wuya ma ka gansu sun zo sallar isha'i to sai kai da ba munafikin ba ka ji kai ma wani nauyi ne ka sauki to kaga anan anya ba ka kusance su ba ka dan kwaikwaye su ba za mu ce ka zama munafiki ba amma dai kuma ka kwaikwaye su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk lokacin da wani al'amari ya masa kunci ya dame shi to sai ya da zuwa sallah wato baya samun sa'a da yalwa da ainihin sararawa sai ya shiga sallah yana cewa a na bis salati ya bilal ya bilal ka sa mana hutu a cikin sallah wato ka kira sallah mu samu hutu wato shi a cikin sallah din yake samun hutu kai kuma sai ka gama ne kake hutawa to bawa ana so duk lokacin da yake abu ya je yana san abu kuma saboda soyayyar da yake da yake yi wa Allah yake yake abin nan ka ji wato san da kake yi so ne na koli ya fi san da masoyi yake yi wa zama da masoyinsa suna hira suna taɗi suna shewa suna nishaɗi ka san wani abu ne da masoyi zai ji daɗin sa kuma zai ba zai so ya yanke ba ce ka je gurin budurwarka ana hira ai ba za ka so a ce dare yayi dole ka tashi ba ka ce ga wani abu da zai raba ku ko ko a ce ai ana kiranta a gida sai kai hakuri sai ka ji ba ka so to ka je san da kake yi wa ubangiji ya fi wannan ya yi nesa ba kusa ba babu kwatanci za ka iya haƙura da komai akan san Allah ko menene ko menene kake so idan san da kake yi masa ya ci karo da san da kake yi wa Allah to za ka bar wannan abu ko menene shi idan dukiya ne idan mulki ne idan mata ne ko ma menene ya zama da an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ko menene ka fifita san Allah akan san shi to wannan shine gayatu hubbihi amma sautari sai sai kaga mutum yadda yake farar-farar yake sha'awar wani abu na duniya baya yi wa Allah irin wannan soyayya baya wa kaga mutum yadda yake alkinta dukiyarsa da kula da ita da kiyaye ta da kai kawo akan tarata, ta baya yi wa addininsa haka babu ruwansa ko ya san addinin ko kai ya sani amma in wani business ya fito wanda ake samu shine a gaba gaba wajen sanin yaya makamar business din take saboda su shiga ciki su samu abin da ake samu amma yau da za a ce ga wani majalisi ana karantar da addini to sai ka ganshi shi ba ya da sha'awar wannan gurin in ma ya zo bacci zai ta gengedi amma a kantin safa a kasuwa ba zai ba zai ta gengedi ba amma a wurin karatu sai gan yana ta gengedi har a zo a yi ikama ma sai an taɓa shi ce kana da alwala ce eh ai barcin bai zurfi ba wanda kuma watakila har mafarkin kasuwa yake a cikin bacci sai a mafarta yana kasuwar lahira to kaga irin wannan shine abin da yanzu yake damu mu a zuciya muna fifita abin duniya akan abin lahira muna fifita kasuwar duniya akan ta lahira muna fifita guzurin duniya abinda za mu bar shi a duniya akan guzurin lahira da wannan yunafi kamal al-mahabba wallazina amanu ashaddu hubban lillah ubangiji yace wanda suka yi imani sun tsananin san Allah sama da komai haka ake bukatar sannan ya zama na tare da da jin kaskanci lokacin da kake ibadar idan ka hada ibadar ka da girman kai to wannan ibadar ka rushe ta ka ruguje mata wani ginshiki mai girma ka dinga ji kamar kana yi wa Allah wani abu ne na a zo a gani ce alhamdulillah mu dai maganar addini dai ai sai dai kuma gode wa Allah ai ba laifi ka dinga ma wani tutiya da wannan bayan Allah suna boye addinin su kai kana alfahari da shi kana nuna cewa kai fa a gaba gaba kake ko yanzu aka tashi kiyama kai ka shirya <laughs> kaga irin wannan hadari ne shi ba ka yi bauta tare da jin kaskanci da ka dinga jin kai ba kowa ba ne a gaban ubangiji kuma abin da kake yi ma ka rena abin da kake yi ka ji cewa har yanzu ba ka yi abin da ya kamata a ce ka yi ba ka dinga rena wannan kana tuhumar zuciyarka kullum kana tuhumar kanka Ta zama kana da annafsul lawwama zuciyar da ta dinga zarginka har kullum kai mai gaziyawa ne kai baka wannan shi ne abinda abinda ya kamata kai idan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas yake cewa ruwayar Tirmidhi da Ahmad yake cewa na kiyaye duk majalisin da zamu zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ya faɗa haka sama sai ya faɗa haka sau ɗari shi ya kiyaye duk majalisi sai na kirga sau ɗari annabi ya faɗa haka Allahumma gfirli me yasa yake neman gafara yana ganin shi bawa ne da har yanzu bai cika wato haƙƙin ubangijinsa da yake kansa yana jin akwai wani abu na kasawa a ciki don haka ubangiji ka gafarta mu ka yi min rangwame ka yi min afuwa a cikin abin da na kasa yi sannan yana neman yana tuba zuwa ga Allah ya ubangiji na tuba na tuba ka yafe ni kai ne mai yawan gafara kai ne mai bijin kai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine sayyidul khalqi أفضل الناس أحب الخلق إلى الله babu wani dan adam da ubangiji babu wata halitta da ubangiji yayi da take da matsayi da sharaf da ɗaukaka kamar ba a sallallahu alaihi amma duk da haka haka yana jin kansa shi mai gajiyawa ne to ina ga mu ya ku bayi dan ku ci ku bamu wanda kullun a cikin datti muke tashi a cikin datti muke yini cikin datti muke kwana babu shakka mu ya kamata mu bijin haka lokacin da sayyidina abubakar ya nemi annabi sallallahu alaihi koya masa addu'a a lokacin annabi ya koya masa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran me yasa sayyidina abubakar ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera to yana daga cikin zalunci ka ji cewa ka biya haƙƙin ubangiji wannan zaluntar kanka ne saboda ka dan adam kullum a cikin tawaya yake yana buƙatar ubangiji madaukakin sarki ya gafarta masa ya yi masa rangome don haka haka ya kamata ka yi bauta tare da jin kaskanci ga ubangiji shi yasa dukkan wani wanda ya shiga wannan addini to kamata ya a nuna masa fa yanzu fa shi bawan Allah ne sai yadda Allah ya da shi kada a bar shi ya rika jin kamar alfarma wa addini wannan magana ina nana ta ta saboda tana da muhimmanci musamman ga masu fita wa'azuzzukan maguzawa tana da muhimmanci kwarai da gaske a lokacin da wasu suka musulunta to a ci gaba da karantar da su sufa bayan Allah ne sai yadda Allah yake so da su haka za su yi shine ma'anar islam din al-istislamu lillah to amma sai ya zamana kamar ana nuna ma wasu sai ga wani lokaci kamar ana nuna musu sayan su akai ko biyan su akai suka shiga musulunci din don haka koyaushe aka je jira suke a ce gashi za suke a ce ungo har ba wani lokaci su rika barazanar fa sufa fa za su ga za su gafa musuluncin fa kwana biyu ba a kawo komai ba ce gaskiya fa mu fa mun ga abin naku ya fara sanyi saboda haka shi fa zai shi fa zai ridda wato kamar kai yayi wa alfarma kai da ka shigar da shi musulunci din ya kara muku ya kara muku yawa ya kara wa barna dawaki to kaga bai dace a bar shi haka ba idan da farko ana lallashin sa ya karɓi musulunci din to a ci gaba da kuma koya masa fa musulunci ba abin da yake nufi saduda da saranda da miƙa wuya kai fa yanzu bawan Allah ne sai ka saurari mai Allah yake so kai ba wai mu kai wa alfarma ba ka kara mana yawa mu yawan ma alhamdulillah da zai gyaru wannan yawan gashi ne ya zama gusa ka gusa istai to ba mu ba bukatar mu ta kara wa kanmu algusaiya wannan shara din da ta yawa yanzu a cikin musulunci ba mu fatan mu ba mu kara yawanta ta ciki ma mu muke so a gyara to kai da muka shigo da kai so muke ka shigo take ta kofar da ya kamata ka shigo kuma ka zama mai taya mu cikin wannan gyaran ba kai ma ka zama mana sharar ba to yana da kyau irin wannan bawa ya ji shi bawa ne amma ka ga malami kullum kokari yake ya ga mai masa tambaya ko almajirinsa ko mai neman fatawa a gunsa kokari yake ya ga mai yake so ya gaya masa idan ya ga yana son a haramta abin da ya haramta in ya ga ana son a halatta a yi sassauci ya halatta ya ga yana son a kafirta wasu ya kafirta su yana son a musuluntar da wasu ya <laughs> musuluntar da wasu saboda ka shi dai bukatar sa kai da kake da fatawan nan wace iri kake so kamar tela ne da kawo masa yaji wani irin ɗinki kawai kake so a maka kuma a gwada yadin nan daidai da kai a maka kai a maka yawa kai a maka kaɗan so zama malami fatawarsa haka take kamar tela ne saboda in an zo masa da fatawa wace iri take so a yi maka gajeriya ko doguwa matsantsiya ko wacce take dan fadi fadi to kaga wannan <laughs> kaga wannan bai so ya nuna wa wannan mai fatawar ba cewa shi bawan Allah ne Allah ya ji kan Muhammadul Ghazali na Masar yake cewa shi manhajinsa manhajin ɗan sauki ne manhajin ɗan sako-sakon manhajin taisir ne na'am taisir amrun matlub fiddi amma shi ba da wannan manufar yake nufi ba manhaji ne na sako-sako ce duk kullum da safe in ya jawo kan wayarsa ya buɗe layinsa domin masu fatawa sai akan bugo masa fatawoyi daban-daban da ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen turai ana masa tambayoyi iri-iri ya ci to lokacin da aka yi mun tambaya wannan hira ce aka yi da shi ɗaya daga cikin mujalloli bayan ya karbi kyautar kin faisal kin faisal bayan ya karba a 1987 to shi ne aka yi hira da shi yake faɗar irin hidima da yake wa musulunci da gudunmawa da ya bawa musulunci har ma ya samu irin wannan kyautar yake cewa daga cikin irin ayyukansa da safe yakan yi wannan ya buɗe kan wayarsa yakan jira fatawoyi da ake yi masa da kasashe daban-daban musamman ƙasashen turai to idan mutum ya yi masa tambaya a kan wani abu halaccinsa ko rashin halaccinsa yakan duba me ya dace da ƙasar sai ya kuma ya bincika a cikin turasul islami irin gado da aka bari na ilimin addini da littattafai sai ya samo wata magana da tafi sassauci tafi kusa da mai fatawar sai ya ba shi fatawa da ita saboda haka idan da daga turai ne wata ko wani ya bugo yana tambaya akan aure ba tare da waliyi ba ce to su kam suna yin wannan a daura aure ba maganar waliyi ga ita wacce za a aura ubanta bai sani ba dangin ta ba sani ba babu rai wani tsayayye illa iyaka kawai da shi mijin da ita za su haɗu su je kawai daura masa aure Ceto in aka yi haka sosai sai bincika ya ga a cikin musulunci akwai mazhabar da ta halatta wannan in ya samu mazhabar abu hanifa sun ce babu komai sai ce to ba komai mun samu abin rikewa don haka in wasu suka bugo waya kuma daga koriya ta kudu suna fatawa akan cin kare ce to ku bari a bincika a gani akwai inda aka halatta cin kare to kaga wannan ba nuna wa mutane yake su zama bayan Allah ba kamata ka gaya musu hukuncin Allah da ya tabbata alkurani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai abin da su za su ji daɗi ba a musulunci an nemi udan uba idan da ya musulunta uba bai musulunta ba sun raba gari fa sai biyayyar da take tsakanin da da uba kawai ta rage amma da uban zai fito fagen daga ya ce zai yaƙi musulunci dan ya fito to ya halatta ya kashe dan ya kashe uba musulunci yayi wannan annabi ibrahim alaihi salam ya barranta daga daga babansa ubangiji ya gaya mana wannan makana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ولو كانوا ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله tabarra'a minhu inda ibrahim la'awwahun halim awwahun halim kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana annabi ibrahim ya barranta daga babansa duk da irin yadda yake son sa saboda ya fahimci cewa makiyin Allah ne to kaga inda a ce shi musulunci kawai abin da yake so a hada a wato mutum da abin da yake so kawai to da bai kamata a ce da ya barranta daga uba ba tunda babu abin da mutum yake so irin iyayensa amma musulunci ya ce idan ya bayyana cewa marƙi ne ga Allah to ka barranta da gare shi kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya yi da mahaifinsa to wannan shine zai nuna zullinka da kaskantar da kai naka ga ubangiji shine abin da ibnu taymiya yake gaya mana haka ita ibada take ta hada kamalul mahabba wa nihayatul mahabba ta kuma hada kamalul zulli wa nihayatul zulli yace falhubbul hubbul khaliya an dhullin wa dhullul khaliya an hubbillah yakunu ibada dukkanin san da babu kaskantar da kai a cikinsa ko kuma kaskantarwar wadda babu so a cikinta ba za ta zama ibada ba wa innamal ibadatu ma yajma'u kamal al-amrayn ibada ita ce abinda ya hada kamalar waɗannan abubuwa guda biyu ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله saboda haka ne ibada ta zan ba dace a yi ma wani ba sai Allah saboda babu wanda ya kamata a so na ƙarshe na koli sai Allah babu wanda ya kamata a ƙasƙanta gaba gare shi ƙasƙanta ta koli sai Allah kaga ashe kenan shi kadai ne ya cancanci abauta masa wahiya wa in kanat manfa'atuha halil 'abdi wallahu ghaniyun 'anil 'alamin fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha wa ridahu ibada duk da kasancewar amfaninta ga bawaye ubangiji ganiyun 'anil 'alamina mawadaci ne ba ya da bukatar komai a wajenka in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ganiyun hamid in za ku kafirce ku da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya duk kowa da kowa ya ce shi ya kafirta ya bar bauta wa Allah to ubangiji ba zai tawaye da komai ba ba da abin da ubangiji zai tawaye da shi ba abin da zai cutar da ubangiji domin shi ke da kamalul ghina shi ke da wadata ta kamala wadata cikakkiya wadatar da babu tawaya a cikinta duk wata wadata ta wani mahaluki ta wadata cewa ciki ta tauyayya domin ba zai gushe ba mai bukatuwa ne zuwa ga wasu abubuwa daban-daban babu wanda yake da kamalul ghina sai ubangiji baya bukatar komai a gurin mu ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ke da bukatuwa zuwa ga Allah ku ne talakawa a gurin Allah amma ubangiji mai cikakkiyar wadata ne yana da cikakkiyar wadata ba ya da buƙatar komai kuma shi ne ake gode masa ake gode masa cikin ayyukansa da shari'arsa da maganganunsa da da ƙaddararsa da abin da ya hukunta ake masa godiya a kansu domin sun tattari hikima sun tattari maslaha ga bayansa don haka ibada ubangiji baya buƙatar komai baya amfanuwa da komai a ciki yace to duk da kasancewar ibada amfaninta ga bawa ne ubangiji ba da ba da bukatar ta fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha to ita ibada kuma tashi ce ta bangaren kasancewar yana santa ya kuma yarda da ita sai ta zama tashi kuma duk da ba ya da wani amfani da zai mora daga jikinta daga wannan ibadar to amma zamantowar ta an yi ta ne bisa yana so ya yarda sai ta zama tashi ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة ومهلكة saboda haka ubangiji ya kasance yana farin ciki ko yana tsananin farin cikin bawansa ya tuba to lokacin da bawa zai tuba ubangiji yana farin ciki matuƙa matuƙar farin ciki haka ya tabbata a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo ta hanyar abdullahi dan mas'ud ya zo ta hanyar anas ibn malik ya zo ta hanyar annu'man ibn bashir ya zo ta hanyar abu huraira allah ya kara musu yarda duk sun roƙi wannan kisa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi almu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlika معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد من الم... بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده واير فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك akhta'a min al farah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle tabbaci haƙiƙa ubangiji yana tsananin farin ciki da tuban bawansa fiye da mutumin da yake yana tafiya a cikin wata sahara ba gida gaba ba gida baya ba dan adam babu abinci babu abin sha a ƙasa ce sahara ce wacce take bacewa a cikin ta halaka ne ko mai halakarwa ko ita kanta halakacce ma'ahu rahilatuhu wannan bawan yana yana tare da abin hawansa abin hawan nan na dauke da abincinsa da abin shansa a wata ruwayar wa ma yuslihuhu da duk abin da yake da bukata ya rayu da shi wannan dabbar na ɗauke da shi wato yana tafi da gidanka fanama fastaiqas ya zo gindin bishiya bayan ya gaji da tafiya sai ya kwanta dan ya yi bacci ya huta yana farkawa ya bude ido sai bai ga wannan dabbar ba wacce take ɗauke da rayuwarsa gaba daya cin sa da shan sa da duk abin da yake bukata a rayuwarsa yana kan dabbar sai ya bude ido ba shi ba dabba faqalabaha hatta adrakaha adrakahu al ya tafi neman ta ya shiga ya fita ya shiga ya fita har kishirwa ta riske shi ta kama shi sun makala da yaga ga ishirwa ta tsananta gare shi sai ya ce bara in koma gurin da na baro in je can wannan gindin bishiya in kwanta har mutuwa ta zo ta ɗauke ya je fa wada ra'sahu ala sa'idihi li yamuta ya je ya yi fulo da hannunsa yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi bacci ya kuma ɗauke shi fastai kaza yana buɗe ido sai ga raƙuman nan tashi tsaye a kansa da duk kayayyakin nan da ya rasa abincinsa abin shansa guzurinsa gaba ɗaya ba abin da ya salwanta to saboda tsananin farin ciki zai gode wa Allah sai ya kuskure ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka yana so ya ce kai ne ubangiji na ni ne bawanka akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ma har ya kuskure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan misali ne ya bada wannan misali ne dan ya nuna irin matukar farin ciki da bawa yake yi idan da ubangiji yake idan bawansa ya tuba yaya za ka suranta wannan bawan ko wannan mutumin da yake cikin sahara ya samu kansa a gabar mutuwa kawai jira yake lokaci ya yi mintuna su cika ya mutu kawai sai ya ga ubangiji ya kubutar da shi ga kishi ga yunwa ga shi sahara ce da kawai babu maganar fita ga shi yana cikin wani yanayi babu wanda zai kawo agaji ko ɗauki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya rufe idan sai ya buɗe sai ya daga raƙuminsa kai ka ɗauka kai ne wannan mutumin ya za ka ji ubangiji yana farin ciki idan bawansa ya tuba ya tafi zuwa ga aikin laifi zuwa ga aikin sabo sai zuciyarsa ta faɗaku ya farka sai ya dawo zuwa ga Allah saboda haka kaga wannan shi yake nuna ubangiji wato mai tsananin tausayi ne ga bayansa ta yadda zai shar'anta maka ayyuka na ibada wanda za ka yi su kuma ba su fi ƙarfinka ba sannan ya yi maka sakayya da tafi ƙarfin abin da ka yi duk da cewa shi fa ba zai amfani da abin ba shi bai amfani da abin ba amma kuma in ka yi zai yi farin ciki da abin sannan kuma ya sakanka maka da sakamakon da ya fi aikin da ka yi lillazina ahsanul husna wa ziyada ce wanda suka yi aiki na kwarai suna da sakamako mafi kyau ma'ana wanda ya fi aikin da suka yi kyau wa da amma da ƙari akan wannan mafi kyan da za su samu kaga babu shakka wannan yana nuna kamalar tausayin ubangiji ga halittarsa har ma ya yi farin ciki idan bawansa ya tuba da zai kwashi duniya ya azabtar da ita wanda zai cutar da shi wani abu ba zai cutar da shi komai ba amma kuma ya so ka ni'imtu da ni'imarsa ya sa ka cikin aljanna ka shiga cikin yardaddunsa babu shakka wannan kamala ce ta ubangiji kamalar rahamarsa da babu rahama da ta kai wannan fatnaha wa sharahnaha fi ghairi hadha al-mawdi' ibn taymiya yace wannan hadisi abubuwa daban-daban manya-manya suna da alaka da shi wanda muka yi sharhin su muka yi faɗaɗa su a wasu gurare daban wato ibn taymiya yana da risalatu tauba wata risala da ya rubuta kawai saboda ya yi bayanin da ake cewa tuba da matsayin tuba da yadda bawa yake samun ɗaukaka wurin ubangiji da tuba wani ubangiji ya sanya hanyar shigarsa aljanna shine hanyar ya yi sabo ya tuba wato tanan ubangiji zai jarrabe shi sai kuma ya tuba ya koma ga Allah shi yasa sa'id ibn jubair yake cewa qad yudkhilu Allahu al-'abd al-jannata bi ma'siyati wa yudkhilu al-'abd an-nar bi ta'ati qad abu ne mai yiwa ubangiji ya shigar da bawa aljannarsa da saban zai ya shigar da bawa wuta da da'ad da yi ta yaya zai shiga wuta da sabansa idan ya yi sabu ya tuna cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne mahaliccinsa shi ya ni'imta shi da ni'imomi daban-daban babu shakka ya saba wa Allah babu shakka ya yi abin da bai dace ba wannan ta sa ya tuba ya dawo ya risina wa Allah ya shiga bautar Allah ba ji ba gani ba sai ya tafi aljanna ba asalin abin da ya ja shi zuwa ga hanyar aljanna wannan saban da ya na ya gano cewa fa ya yi ba daidai ba saboda haka ya shiga wato turbisa fuskarsa a cikin ƙasa don ubangiji ya karɓe shi wani kuma zai yi da'a da'a ta shigar da shi wuta saboda zai yi girman kai ya dinga fariya har ya shigar da maganar riya a cikin da'a tashi wannan ta sa ubangiji ya rushe da'a tasa gaba ɗaya rushe da'arsa ya sa shi wuta a dalilin wannan abin da yi kun san hadisin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yake ba mu labarin wani daga cikin banu isra'il wanda yake mashahuri da da'a da biyayya da ibada ga ubangiji yana wucewa ta gaban wani wanda shi kuma yana ta saban Allah sai ya rika rantsuwa wallahi la yaghfirullahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba kaga ko abin da na samu yana yi na same shi yana kaza kaza kaza ai wallahi Allah ba zai gafarta masa saboda haka shi a lokacin yana jin shi ne ibada don haka shi Allah zai gafarta masa amma wancan mai saban Allah shi ubangiji zai gafarta masa ubangiji ya wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci man zallazi ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahdattu amalak wane ne yake yin rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta ma wani kai kuma na rushe aikinka ubangiji zai iya rushe aikin wannan saboda ta'alli da yake yi lalla. har yana rantsuwa wane ne ba zai samu gafara ba shi zai samu sannan ubangiji ya gafarta ma wancan ya jefa imani a zuciyarsa ya tuba ya daina abin da yake ya nemi gafara ubangiji ubangiji gafarta masa saboda haka tuba tana da girma kwarai da gaske ibnu taymiya ya rubuta salisu tauba domin yayi bayanin manya-manyan abubuwan da suke da ta'alluki da tuba zuwa ga Allah shi da anan yake yi mana ishara cewa yayi bayanin abubuwa daban-daban da suke da alaka da wannan hadisi akwai tabbatar da sifatul farahi lillah ubangiji yana farin ciki farin ciki wanda ya dace da shi ya dace da kamalarsa ya dace da zatinsa ba lalle ne ya kama da farin cikin mu ba domin ubangiji baya kama da sifar bata kama da sifar wani mahalukin amma kuma ba daidai ba ne mu kore wannan sifa daga ubangiji dan mu mun sifantu da wata sifa mai irin sunanta wato wata sifa da ake kira farin ciki sai mu kore wa ubangiji sifarsa ta farin ciki a'a za mu tabbatar masa da fara domin shi ya tabbatar wa da kansa wannan ibn taymiya yayi magana akan waɗannan a wasu gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa da wasu littattafansa na aqida to shine yake ishara zuwa ga wannan ya ci gaba da cewa wa tawakkulu wa tawakkulu wal isti'anatu lil 'abd لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة الاستعانة كالدعاء والمسألة وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك to ibn taymiya ya faɗi abinda yake na Allah ne abin da yake nashi ne shi yake banta da shi shine abin da ya shafi ibada wanda yace ibada ta ubangiji ce duk da cewa bawa shi ke amfanuwa da ita to amma wannan abun haƙƙin Allah ne nashi ne saboda shi yake son abin shi ya umarni da abin shi ya yarda da abin ka al'ibada lillah shi kuma bawa abin da yake nashi ne at-tawakkul wal isti'ana ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah a cikin aiwatar da wannan bauta din wannan ne shi kuma haƙƙin da yake na bangaren ka. wanda shine ibnu taymiya zai yi mana bayanin sa insha Allah a wannan gabar da kuma shafuffukan da za su zo nan gaba za mu bar wannan zuwa karatu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wanda yake cewa menene ake nufi da wannan karatun ahlus sunna bi ma'na al'am bid shi'a me yasa shi'a ba a sa su ba a sa su ciki ba wato tambaya yake yi game da kalmar ahlus sunna da aka ce wani lokaci takan zo da faɗi ta faɗaɗa ta ɓangaren ma'anarta idan ana maganar shi'a duk wani wanda ba shi'a ba sai ya shiga ƙarƙashin wannan inuwa ɗin ta ahlus sunna sai wannan sunan ya shafe shi matukar dai magana ake tsakanin wanda yake shi'a da wanda baya shi'a saboda haka al-mu'tazila su shiga al-khawarij su shiga al-murji'a su shiga duk dai wani wata firka ta shiga karkashin wannan sunan na ahlus sunna lokacin da ake maganar barna da bid'a da shirka ta shi'a a nan aka ce ahlus sunna abinda ake nufi da kalmar ahlus sunna yayin da ake bashi wannan ma'ana mai faɗi ana nufin dukkan wasu ko dukkan wani wanda ya yarda da khalifancin waɗannan halifofi guda hudu duk wanda ya yarda da khalifancin abubakar umar usman ali radiyallahu anhum wannan shi ake kira ahlus sunna da wannan ma'anar don haka duk kuma firak ɗinnan da sun yarda da khalifancin waɗannan duka in ban da shi'a su ne suka ware khalifofi guda uku uku na farko abubakar umar usman suka ce waɗannan kwace suka yi ba su cancanta ba wanda ya cancanta shi ne na ƙarshe din don haka shi kaɗai suka yadda da shi ba su yadda da sauran ba to shi yasa sai ba su shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sunna ba nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir Rashidi. to su kuma gaba ɗaya ba su yadda ma da waɗannan khalifofi Rashiduna guda uku ba sai ya kasance ba su shiga cikin kalmar ahlus sunna ba to wannan shine dalilin da yasa ba a sa su ba kuma su ma ba sa so a sa su kai da kake cewa me yasa ba a sa su ba su ma fa ba sa so su ma ba ba su yadda ka ce da su ahli sunna ba in ka ji sun kirawo wannan sunan zagin sa za su zaka babu maganar cewa a sa su kai yanzu kana musu kana musu barar a sa su to su fa ba sa su sai ka hakura kuma an so sa sun ma ba su shiga ba <laughs> babu kofar da za ta yi musu daidai wannan ta ce tana da tsohon ciki a azumi amma har ya zo ya wuce bata ciyar ba kuma bata yi azumin ba to yanzu bayan ya wuce ciyarwar za ta yi ko kuma ramawa za ta yi abin da ya dace lokacin da ake azumi ba ki yi ba saboda ba za ki iya yi ba a dalilin ciki to sai ki ciyar a kowane yini ki ciyar da miskini daya haka har azumin ya kare to sai ya zama na kin zo da abin da ake so to sai ya zama da kin yi wa kanki mu'amalar mara lafiya kin ɗauki kin kai a mara lafiya saboda haka ba ki azumi ba ba ciyar ba don shine ba zai yi azumi ba lokacin da yake rashin lafiya kuma ba zai ciyar ba abinda zai yi shine fa'iddatu min ayyamin ukhar ya biya a wasu kwanakin daban don haka yanzu ke biya zaki saboda kin mu'amalanci kanki mu'amalar mara lafiya don haka yanzu in kin haihu kin yi tsarki to sai ki shirya da marar biyan waɗannan kwanaki talatin da kika sha ko ashirin da tara mutumin da yake da dukiya wadda ta isa fitar mata da zakka sai ya fidda sai shekara ta dawo amma dukiyar ba ta ƙaru ba kuma ba ta ragu ba to zai sake fitar mata da zakka matukar dai ta kai nisabi to zakka ta hau kanta ba sharaɗi ba ne sai ta ƙaru wato kakka ga cewa tun da ka rage baɗi a bara to kana jiran Allah ya kara maka sannan kai ma ka san masa to da bai kara maka komai ba to ko ba za ka san masa a'a dole ne ka fitar da zakka matukar ta kai nisabi idan kana da miliyan guda misali ko mu miliyan goma ka fitar da zakka wannan shekarar to sai wata shekarar abin ta zo sai ga shekara da gibi a cikin miliyan goma na shekarar da ka fitar da ta wuce da ka fitar amma bai karu ba kuma wannan gibin bai cike ba sai ka sake yi wa wannan dukiyar gibin sai ka kuma ciyar fitarwa inda za a yi ta zama a haka miliyan goma ka za ta yi ta raguwa ne har sai ta dawo daidai da sabon zakka dubu ɗari biyu da nawa ne bana dubu ɗari biyu da ishirin da uku

in wata shekarar ta zo kuma wannan shi da nisabin sai ka kuma fitarwa sai ta zama ƙasa da haka ta da dubu ɗari biyu daidai to lokacin ne zuciya za ta samu lafiya shi yasa aka ce dukiyar maraya a yi masa kasuwanci da ita don kada zakka ta cinye ta wannan kuma ya ce a yi wa a yi nasiha ga masallacin unguwarsu limami ba a bashi uzuri ko kaɗan duk yadda zai ɗan yi makara ko da minti ɗaya ne sai kawai a wuce a yi sallah shi ya koma mamu ce kuma ko da ko an hango shi ya taho matukar dai lokacin ya yi to kawai sai a tara sallah ana ganin shi fa sai wani ya wuce gaba <laughs> to gaskiya wannan babu mutunci a ciki in dai har kuna son wannan limami za kamata ku shi hanzari a musamman ma dan jinkirin da bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba wato minti biyu biyar sai ku ɗan ɗaga masa ƙafa shi ke da haƙƙin limanci tun da shi ne limami ratibi sai idan an kula cewa jinkirin ya yi yawa ta yadda zai yiwu akwai wani uzuri babba da ya rike shi ko ma baya gari ko baya gida to a lokacin sai na'ibinsa in yana gurin ya shige in babu gurin in babu shi sai a samu wani wanda yake mai karatu a ta a ce wuce gaba amma galibi in ka ga haka tana faruwa to babu kyakkyawar alaka tsakanin mamun da liman irin mutum ne yana yi wa mutane limanci kuma ba sa san shi wanda kuma manzo Allah ya hana wannan yana cikin mutanen da ba a ɗaukaka sallar su ko ina sallar su ba ta zuwa ko ina mutumin da zai yi wa mutane limanci ba sa san shi saboda in har ya zama na ba ta san shi ya kula da cewa duk sun tsane shi to ya janye kansa ya koma mun shi ma a samu wani wanda suke so a sa a wannan shi ne hukuncin amma yana da kyau idan har liman an yadda an amince masa an zaɓe shi kada wasu su dinga karambali su rika kankan ba daga zarar ya yi jinkirin minti biyu uku kawai a ce to a waje a yi sallah a wuce a yi sallah ya ce ya latti sai ka ce shi suke wa alfarma da suke bin su sallah ka san duk wanda yana daga cikin abubuwan da ya jawo mana matsala ko yake jama jawo mana matsala wato mamu ya dauka alfarma yake wa limamin sa tunda har ya bi shi sallah don haka ran da suka bata sai ce na daina sallah a bayan <laughs> ka kaga ma shi kake wa sallah Allah fa kake wa Allah kake wa sallah shi yasa zaka ga a imma manya manya malamai suna suna sallah a bayan a'immatul jawf duk da ba sa son aikin wannan shugaban amma tun da bai kafirta ba in ya wuce gaba za su bi shi sallah za su bi shi sallah shi yasa lokacin da aka yi wa sayyidina Usman kawanya a gidansa aka hana shi shiga aka hana shi fita aka hana kowa shiga gidansa da yana samu ya fita ya je sallah ya dawo ya yi wa mutane limanci ya dawo kasancewa shine khalifa sai aka sa masa takukku baya samun damar fitan ma to wannan lokaci sai ya zama ɗaya daga cikin 'yan tawaye shugaban 'yan tawaye shi yake limanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har ta sa wasu daga cikin sahabbai suka ɗan ji damuwa a cikin tabi'ai abin nan ubaidillah ibn ali ibn khiyar ya ji damuwa game da bi wannan wannan dan tawayen sallah wanda yake jiran lokaci ya kashe Sayyida usman yake ganin an ya Sallah shi sallah shine usman yake cewa sallah ita ce mafi kyan abin da mutane ke aikatawa don haka in mutane sun kyautata cikin aikin su sai ka kyautata tare da su idan sun yi ba daidai ba sai ka kaura cewa barnar da suka yi ko abin da suka yi ba daidai ba don haka bai hana shi bin wannan dan tawayen sallah ba duk da cewa gashi dan tawayen ya zo ne da zimmar kashe shi ko ya sauka daga wannan shugabancin ya ba su kujerar amma wannan bata sa sai da usman ya ce ku kara sallah a bayan su ku bar musu masallacin ba saboda as-salatu min min ahsani ma yaf'aluhu an-nas fa in ahsanu fa ahsin ma'ahum fa in asa'u fajtanib isa'atahum haka ya gaya masa to wannan shine abin da ya kamata kada ka allaka sallaka da limamin yace saboda da kuna shiri yanzu kun bata da ka daina sallah a bayansa matukar dai ka yarda da iliminsa da aqidarsa da kuma cewa ya tsaya yana kyautata sallarsa to ba alaka tsakanin sallarsa da kai wanda kake bin sa menene hukuncin inshora a musulunci kuma ina son ƙarin bayani akan wanda yake aiki a kamfanin inshora shi ma duk ɗaya ne da banki to kaga ya san hukuncin kenan maganarsa ta ƙarshe duk ɗaya ne da banki inshora wacce aka sani ta abin nan ta motoci ko jirage ko ta rayuwa ko ta lafiya don haramun ba su halatta ba malamai kusan ijma'i suka yi akan wannan in ban da yan kaɗan da suka togaci amma yawancin malamai na wannan zamanin abin da suka yi fatawa da shi a kai kenan domin caca ce kibar ne ko ka ci ko a ci ko ka hau ko a hauka abinda inshora take kenan aklu amwalin nasi ne bil batil yau ka iya yi rijista a kamfanin inshora ta motar ka a yau a samu hadari da motar don haka dole ne su saya maka wata mota wacce take daidai da wacce ka rasa kaga a nan kai ka hausu kai ka ci cacar ta yi kuma ka yi kan abin da ɗin motar ka har ka gama harka da motar nan babu abin da ya faru gare ka na hadari kaga kuɗin da duk kake ba su a nan sun cinye kaga su suka cinye cacar to duk abin da za ka shige shi in ma zalimun au gharib ko dai ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka wannan shi ake cewa caci shi ake cewa qimar ba ka da tabbas kai ne zaka ci ko kai ne ba za ka har ka zama an zo ana yin ta rayuwa ka ta wasu shekaru in ka mutu a cikin wannan shekarun za a ba magadanka wasu kuɗaɗe da aka ittifaki a kansu in kuma baka mutu ba to an cinye kuɗin sai ka sake sabon zubi to kaga wannan ta yiwu yau ka je ka yi rijistar gobe Allah ya karbi ranka ta yi kuma ubangiji ya kara maka tsawon rai har ka wuce wannan shekarun da ka kai rijista a kansu to kaga kuma an cinye kuɗin duk da ka saka a wannan shekaru in ka shekara talatin kana zuba kuɗin ya zama nasu kaga wannan shine kimar shine akalu amwalin nasi bil batil bai halatta a ce musulmi wannan ce sana'ar sa ba kuma musulmi ya bada ya bada kansa ai wannan amma lokacin da aka nemi inshora din saboda zalunci aka farlanta maka aka wajabta maka aka hana ka haƙƙinka cewa sai ka kawo wannan to a nan kana da uzuri da zai fitar da kai daga aikata haramu. kamar yadda malamai suke cewa mutumin da aka rike masa haƙƙinsa aka ce sai ya ba da rashuwa sai ya ba da cin hanci don haka sai ya ba da cin hanci aka bayar masa da haƙƙinsa ba ya da laifi don ya yi wannan haƙƙinsa ne yake neman karɓowa shi wancan da ya karɓi cin hancin shi ke da laifi amma haka kawai abin da ba ka ba ko abin da ya saba wa tsari ka ce ba za ka bada cin hanci don ka samu ka haye abin da yake <clears throat> ba ka ba ka same shi to kaga anan cin hanci ya zama haramun kai da ka bayar da shi da ya karba to wannan shine hukuncin inshora lokacin da aka zama an wajabta ta akwai sanda za a ce wajibi ne in kana da kamfani kaza kafin a yi maka rijistar kamfanin nan a baka damar shigo da kayayyaki a baka damar tallata kayayyakin ka sai kai masa inshora kaza kaza to a wannan lokacin kaga an wajabta maka abin da ba kai ka zaba ba haƙƙin ka ne ake so a hana ka a ce sai ka yi wani abu wanda yake akwai zalunci zaluntar ka za a ciki to shikenan sai ka yi dan ka karɓi haƙƙin ka mafi girma ma zaluncin da aka yi maka kuma ba zai tafi a banza ba kuɗin da kake bayarwa din nan su masu inshorar suna karbewa tabbata suna cin wuta ne balbal innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman ma yaquluna fi butunihim nara saboda haka gurin da kuma wannan ita ce sana'ar kaga abe kamata a ce kuma wani musulmi da shi ake wannan hada hada ba da shi ake karbar kuɗin haram a ci kuɗin haram mutum ya bude gidan caca kaga abe halatta ba ko a ce yana aiki a gidan caca duk bai halatta ba menene matsayin salon da mata suke yi to in wacce za ta yi gyaran gashin mace ce kamar su babu komai mace ta tsamsace kanta ta gyara kanta abinda aka hana shi ne ta hada gashin ta da wani gashi yadda za a kasa tantance nata ma ta in budurwa ce ko wata abin nan ta yi wa mutane algush ta yi musu tadlisi a zaci gashi ne har gadon baya ashe duk na karya ne kaga wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matar da take kari da wacce ake kara mata malamai sun yi magana da tsawo akan wannan alwasila wal mustawsila wasu malaman sun yi togaciya ko kuma sun yi sharhi cewa alwasil wanda aka hana mace yi shine wanda zai zama gashin nata ya sadu da wancan har ba za a iya bambancewa ba wai ya kasance da ka kalla ka san ba gashin ta bane na aro ne wannan kaga babu algush a ciki akwai bahasi mai fadi akan wannan ah, don haka idan salon din kawai gyara ne a sa mai yayi kyalli yayi sheki yayi kyau wannan babu komai yayi santsi da wannan ba wani abu tsafta tana da kyau gyara jiki yana da kyau daidai yake da ka sai mai ka shafa don fata ka sai laushi ba ba bambanci wannan baya cikin at-taghyiru khalqillah gyara halittar ne da ubangiji ya maka da ka san za a yi maka aski a dan gyaggyara maka irin gyaran fuska din nan duk baya fita daga baya shiga cikin tadhiru khalqillah wannan tahsinu khalqillah ne haka idan mace ce ke yi babu komai amma idan namiji ne to wannan haramun ne saboda bai halatta namiji ya ke banta da wata macen da ba muharramarsa ba ballantana kuma har ya taɓa wani ɓangare na jikinta ba bisa larura ba